yadda matasan suka rinka rera waƙoƙi da takensu kenan suna kiran da a ɗauki mataki a kan matsaloli na sauyin muhalli a tarayyar Najeriya. Ƙungiyoyi irin daban-daban ne mafi yawansu na matasa maza da mata da ma ɗalibai da masu alkinta muhalli suka hallara a dandalin 'yanci a tsakiyar birnin Abuja. domin bin sahu na wannan tattaki da ake yi a kusan daukacin kasashen duniya kan sauyin yanayin wanda aka yi wa lakabi da Fridays for Future wato Juma'a domin makoma ta gaba. Ibrahim Yunusa matashi ne daga kungiyar Sita da ya ce akwai dalilai da ya sa suka bar ayyukansu suka taru a nan. Mun taru a nan ne saboda duniyarmu. Yanayi ya canja, zafi ya yi yawa, ruwa yana cinye gonakanmu. yana cinye gidajenmu yana cinye arzikin da muke da shi to muna buƙatan gwamnati ta dubi al'amarin ta shigo da tsarurruka da za ta kare wayannan abubuwan saboda mu samu rayuwa mai inganci a cikin ƙasarmu najeriya akwai dai mata da dama a wannan gangami waɗanda kusan sun yi wa maza kan kankan ne da nuna damuwarsu ga sauyin yanayin rashida hassan na ɗaya daga cikinsu da ta fito daga ƙungiyar arise can baya muna cikin kwanciyar hankali muna zuwa gona mu yi noma har amfani ta yi mana mu samu iyayenmu su ciyar da mu da canjin sauyin yanayi ya zo kafin ka je gona ma wani abin da ka tara in ruwa ya zo sai ya dan flushing din abin nan kaga canjin sauyin yanayi mu ma ya shafi mu kokarin da suka yi na yin tattaki zuwa majalisar dokokin najeriya don mika batutuwan ya ci tura domin 'yan sanda sun zagaye dandalin 'yanci don tabbatar da tsaro Malam Jibril Bello Hussaini na kungiyar alkinta muhalli ta NCAA ya bayyana man abin da suke son ganin gwamnati ta yi. gaskiya abin da yake gwamnati ta ɗauki mataki a kai kaga abin nan ba wai nan kaɗai ba ne duk duniya ne gonaki za ka samu ruwa sun cinye ana yayyanke itacen duka gaba ɗaya ana zo ana kokona su a cikin gari hayakin ya dami mutane ambaliyan ruwa hen so duk wannan action ne da muke duniya ta ɗauka gaba ki ɗaya da ya fara daga united nation shine muka ce mu ma bari mu fito mu ba da namu gudunmuwa shi ibrahim suleiman jama'are wani matashi da ya damu da harkar sauyin yanayin ya ce dole ne fa a sake lale yanzu na a arewacin najeriya na san mutanen da shanunsu suna tsakiyar najeriya sai dai suna zuwa ganin shanun daga arewacin najeriya saboda matsalolin hamada wannan kuma ya bayu ga rikice-rikice da suke faruwa a tsakiyar najeriya tsakanin manoma da makiyaya yayin da matasa ke nuna damuwa akan wannan lamarin har zuwa lokacin hada wannan rahoto da yi babu wani jami'in gwamnati da ya kasance a wurin dai mai da murtani akan kiran da suke yi na daukan mataki Wais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja, Nigeria. System change, System change, not climate change.